yau uku ga watan sha'aban bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da garin Makka zuwa Madina shekara 1438 shi da watan 30 ga watan hudu shekara 2017 ina cewa san na boko da na faɗa daidai ne ko na'am a babban makasudin mu a wannan wuri bai boyu a gare ku ba kamar yadda malam Yusuf ya gabatar sai dai da farko zan gabatar da uzuri na saboda an daɗe ana mun magana kwarai daga gaske zuwa na nan wurin ina ga ya kusan wata biyu ko uku gaskiya yana dina akan magana A wahala a yi ko kwana uku bai kira ne ta jaddadawa ba ya abubuwa da dama da na ajiye su saboda in samu in halarci wannan zaman da muke tare da su. kuma na ware yau don hutun ne kaɗai har zuwa lokacin da zai ƙare sai dai wa ma ta sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin na samu kaina cikin uzurruka daga jiya da yamma har zuwa yanzu da muke tare da ku inda da kai dama ma da bai kasance da ba kamata a ce misali ina nan ba saboda abubuwan da ya shafa kokin jama'a suna da yawa da suka auko musu a jiya akwai sulhu da muka je muka yi wanda rikici ne in an bar shi ya yatsu to dai haifar da rarrabuwan kan jama'a da fitina mai yawa ina ga na shiga gida jiya karfe ɗaya da wani abu na dare ne sannan kuma yau dole karfe shida na safe na shiga ko nan layin yau wucewa ta ta biyu kenan daga safiyan safiyan yau zuwa yanzu mun wuce mun shiga wancan unguwar da ke tsallake da sauransu to na dawo jiki da jini ba sai da aka yi bacci ya ɗauke ni ba saboda gajiya so da haka ina ba da haƙuri ba yin kaina ba ne haka Allah ta'ala ya kaddara kuma wasu ayyukan ne muke fatan na alkhairi su ma aka yi da lokacin a takaice wannan haɗuwar samu na yi shawara ko na natsu da in ɗauki wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa guda ɗaya mu ji hadisin sannan mu fahimci fa'idodi da darussa da za mu ɗauka daga cikin hadisin saboda babu magana mafi alkhairi bayan maganan Allah ta'ala kamar maganan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa dukkanin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to yana dauke da alkhairi sai yake magana da duk wani wanda ba shi ba zai yi a doron ƙasa domin Allah ta'ala ya shar'anta mana da cewa in mun yi biyayya da annabi sallallahu alaihi wasallam to mun samu shari'a Allah ta'ala na cewa wa in tuti'uhu tahtadu wa ba 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin idan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya to kun shari'a kun samu abin da Allah yake so ku samu na shari'a kuma kun ga shari'a kullum a rana kalla muna roƙo Allah shari'a ko goma sha bakwai a cikin sallolin mu ihdina siratal mustaqim wannan kullum addu'a mu ce dan haka nan na ga dacewa mu ɗauko hadisi wanda yake na farko dai hadisi ne ingantacce ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da uku sannan ya tabbata a cikin hadisin Imamin muslim hadisi na dubu ɗaya da talatin da ɗaya waɗannan abubuwa da za mu ji a cikin wannan hadisi hadisin abu huraira allah ya ƙara ya a gare shi wasu abubuwa ne da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shaidi duk wanda yake aikata waɗannan abubuwan to allah madaukakin sarki zai masa inuwa inuwar al'arshin ranar alkiyama ranar da babu wata inuwa idan ba inuwar allah ba kun sani a nan gidan duniya akwai abubuwa masu saukin samu amma masu sannin wahalar samu a gidan lafiya daga cikinsu akwai ruwa ruwa nan ko roƙa ta yi wani wurin ma ba sai ka roƙa ba za ka samu ruwa ko ka sanya jikinka ko ka sha amma ranar alkiyama babu wannan haka nan inuwa ba sai ka siya ba ba sai ka ba da kuɗi ba ko wani ne baka inuwar gidansa ba za ka samu wata bishiya irin ka Allah ka nikimtu da inuwar da Allah ya yi mata ba ma a ranar alkiyama shi ma abun ba haka ba ne domin hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa za a kusanto da rana za a kusanto da rana a ranar alkiyama tsakaninta da halittu bai wuce zil guda ɗaya ba haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kuma hadisi ne ingantacce na cikin sahihu muslim za a kusanto da rana ba ta wuce mil ɗaya tsakaninta da kawunan mutane ba shi sa Allah subhanahu wata'ala annabi nan fulafulan ke nuna mana cewa wannan zafin ranar da ya sa mutane ke zufa gwargwadon zuban mutum a gidan duniya gwargwadon yawan irin zufan da zai yi har ake cewa ladanai masu kiran sallah su zufan su ba zai taɓa shanye su ba wannan falala ne da daraja da Allah ya ba waɗanda ke kiran sallah a gidan duniya to so da haka nan abin da na ga dacewa shine na san cewa babu wani mutum musulmi a ce babban burinsa shine samun rahaman Allah duk abin da mutum ke fata a nan gidan duniya shine ranar da zai rabu da gidan nan ya zamto ya cikin mutunci Allah ya karbe shi cikin girmamawa Allah ya karbe shi cikin rahama da rangwame to wannan shine babban fatan dukkan wani musulmi ko muna roƙon Allah ta'ala ya sa muna daga cikin waɗanda za a yi musu wannan shi din to bisa ka'ida ta Allah manaucin sarki da ya sa cewa sai mun yi aiki sannan zai bamu dan ya ce imanu khairan wa ku amalakum ku tashi ku aiki sai Allah ya ga aikin ku ya fi muku sanadiyar shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana waɗannan abubuwa ta yanda za mu san su ni riko da su ni koyi da su domin su taimake mu samun wancan rahama ta Allah din madaukakin sarki kamar yadda na fara abi huraira radiyallahu anhu shi rawaito hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa sab'atun akwai wasu mutane guda bakwai maza ne ko mata ne ba annan sallallahu yana nufin adadin su guda bakwai bane a'a yana nufin dangin mutane guda bakwai a ƙarƙashin mutum ɗaya irin ɗabi'a ɗaya a bakwai ɗin nan za a iya samun mutane iya adadin da Allah kaɗai ya san su ma'ana Allah sallallahu zai fi wasu ayyuka ne guda bakwai waɗanda idan aka samu mutane na aikata waɗannan ayyukan Allah ta'ala zai musu inuwa ranar alkiyama shine Allah sallallahu alaihi wasallam yake sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu ni Allah sallallahu alaihi wasallam zan gaya muku wasu nau'in mutane bakwai waɗanda Allah zai musu inuwa da inuwarsa a ranar da babu wata inuwa idan ba na Allah maɗaukacin sarki ba. Kun sani, Allah ta'ala ya kaddara cewa babu wanda zai warnuke shi shi kadai. Duk wanda ba Allah ba yana da tawaya, Allah shi kadai yake da kamala. Duk wanda ba Allah ba sai ka same shi akwai datti a tare da shi, Allah shi kadai ne ya tsarkaka shi da baya ɗaukar dukkan wani abu na datti. daga ciki Allah ya kaddara ma kowanne mutuwa amma shi ya tabbatar ma kashi da wanzajiyar rayuwa wannan yasa ce faɗin Allah da sun sarki da yake cewa ku sai kuma Allah ta'ala ke faɗi wani sifatu suri fa sai kaman fi samawati wal ardi illa man sha Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun Allah ta'ala ce za mu busa a cikin kaho busa na farko fa sai kaman fi samawati wa man fil ardi duk wanda ke cikin sammai da kasa sai suma mutuwa ce amma Allah ya kira ta da suma saboda ya san za a dawo karo na biyu sai Allah ce illa man sha Allah sai wanda Allah ya so su ne waɗanda ba za su mutu ba a wannan busa na farko da mala'ika Israfil da yi su wane ne su malamai suke lissafo su ce akwai mala'ika Jibril akwai shi malakul maut mai ɗaukar rayukan mutane akwai mala'ika Israfil mai busan tsahon sannan akwai hurul ain matan aljanna sannan akwai hamalatul arsh waɗanda suke riƙe da al'arshin ubangiji wanda Allah ya ce wa yahmilu rabbuka wa yahmilu arsha rabbika faqahum yawma idin samaniya to idan aka wannan busan shi wannan mala'ika da Allah ya umurce shi wannan busan hankalinsa zai tashi don duk wanda ke kasa a lokacin kuma ba sauran wani ne rai sai ya zo ya faɗi ya sujada karkashin al'arshi ya ce ya rab ya ubangiji mata kullum min fil ardi ya Allah duk wanda ke ban kasa ya mutu ba wani sauran ne rai sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace sai Allah ya tambaye shi yace da shi man baqiya wa huwa a'lam Allah zai tambaye shi yace waye saura alhalin Allah ya fi fannin amsan tambayan da ya masa sai yace ba wanda ya saura in badda wanda suke sama sai mala'ika jibril sai ni sai israfil sai hamalatul arsh Wa'anta, wa'anta, wa anta hayyul sai ki kai kuma kai raye ne wanda mutuwa ba ta A nan, sallallahu alaihi ya yace za a ce da shi falyamus kullu ke sama duk wanda ke cikin dan sama duk wanda ke cikin sama dauko ransa kar kuma sai akwai hadisi ingantacce da manzo Allah sallallahu alaihi yace wannan sama da kuke gani babu wuri ɗaya da za ki iya sa tafin hannun ki face akwai mala'iku cike a wurin wasu na sujada wasu na bautan Allah nau'i daban-daban to Allah zai ce duk ba su rayukan su to sai sake sujada ya ce ya Allah duk wanda ke sama fa ya yaro sai Allah ya tambaye shi waye saura alhalin Allah ya titi sanin su suka rage a ƙarshe dai haka za a yi kai har ya rage daga shi shi mala'ika Jibril sai Allah ya ce da shi Salyamu Ibrahim yanzu abin da ya rage ɗauko mala'ika Jibril duk waɗancan ɗauko rayukan dai na mutanen da ke ƙasa da dabbobi da mala'ikun da ke sama da sauran mala'iku duk ta da su da hankali ba sai da aka ce ɗauko ran mala'ika jibril to a lokacin annan sallallahu alaihi ce zai ja da baya shi malakul maut mala'ikan mutuwa hankalin sai tashi ya ce da ya rab ya ubangiji a yamu yanzu a ce shi ma mala'ika jibril zai mutu ya ga girman shi ne saboda mala'ika jibril a ruwayan da ke zuwa yana da fukafukai guda dubu shida da kowane fuffuke ɗaya zai iya rusa duniya da abin da ke cikin to shi ya sa su ma mala'iku ke girmama shi in ya ɗauko wa'ayi ya kawo mu annabi in suka ga yana saukowa daga sama duk zubewa suke su dada har sai ya saukar da wahayi yana komawa sama sun ɗaga sai ce ƙalu ma za ƙala rabbuku ce da su ƙalul haka. ne ubangiji ya faɗa sai ce Allah ya faɗi gaskiya ku ji ku bauta ne sai koma wurin Allah to dan haka nan sai Allah ta'ala ce da shi uskut ja bakin ka kai shiru kuwa halkin min khalqi shi ma malaika jibril halitta ne daga halitta ta ni na halitta shi bai gagare ni ba khalaqtuhu lima ra'aita na halitta shi dan ina abin da ka gani akan sauran rayuwa ta wace jini kaɗai? sai Allah ta'ala ya ce sai Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai malaika jibril ya ja da baya ya zubar da fukafukansa ya sujada sai a kira ransa yana cikin sujada mu ma Allah ka ɗauki rayukan mu cikin ibada to saboda haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan ka ɗauki ran mala'ika jibril sai ya rage daga Allah sai malakul maut sai ce to kai ma ɗauki ran kanka yau da kanka hadisin abin da kake ma mutane annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a lokacin ne in yana kiran ransa da kansa sai ya ce wallahi da ya san haka zafi da raɗaɗin fitar rai yake da ya ƙara tausaya mu muminai lokacin da yake cire rayuwa to a ƙarshe abin da nake so ku fahimta shi ne. idan aka gama sai Allah ta'ala ba kowa sai shi kaɗai sai ya tambayoyi kuma ba wanda zai iya ba shi amfani kowa yana mace Ke ce limanin mulkul yau wake da mulki a yau ai ina suwa ne ina wani ina wani ina masu kaza ina masu kaza sannan sai Allah ya sake kada mutane sai ya maimaita waɗannan tambayoyi to wannan tashin da za a yi shine Allah ke cewa fa ta kuna in kafartum yawman yaj'alu al-wilda nashiba ku Allah ce ku bani labari ya za ku yi ku kara kanku idan kuka saba mun nace ku yi kuka ki na umurci kuka ki na hana kuma kuka aikata ya za ku ku tsara kanku yawman a wani irin yini da zan dawo da ku wannan yinin saboda tsananinsa ya ja'alul wilda yana sa ɗan ƙananan yara na shi ba, fi kurfura yaro zai tashi da kurfura a kai saboda firgiti. damuwa ta rayuwa ta yau da gobe yana sa mutum saurin kurfura to haka razuni na ra'ayin kiyama shi ma yake sa mutane to wannan tashin da za a yi a dimautan akwai waɗanda Allah zai natsar da akwai waɗanda Allah zai kwantar musu da hankali akwai waɗanda Allah zai ba su mafaka su ne waɗannan mutane bakwai da nake so a cikin mu ji su don mai kokari ne aiki da irin ayyukan Allah sallallahu alaihi ce rana ce wanda Allah zai inuwa ga wasu bayinsa ranar da babu wata inuwa ba ta tashi mutum na farko da Allah zai yi ma wannan inuwar shine al-imamul adil al-imam duk mutumin da zanto shugaba al'adil mai adalci idan mutum ya shugabanci kuma ya adalci a cikin shugabancinsa ko shakka babu Allah madaukakin sarki zai sanya shi karkashin wannan inuwa ta shi da haka kamar yadda shugabanci yake da hatsari yake da challenges yake da wahalhalu to idan kuma an yi adalci a cikin sa ɗaya ne daga cikin hanyoyin da ake zuwa aljanna saboda shugabanci wata sifa ce ta Allah ya harama dan adam na wucin gado domin idan mutum yana shugaba in ya ce a ba ne iya saba shi, in ya ce a bari duk yadda ake so dole kuma za a yi za a yi haƙuri a ban shi ne tsari na shari'a na musulunci to wannan shugabancin kuma bai tsayi a kan kila waɗanda kawai za mu kalla daga sama mu ce shugabannin ƙasa gwamnoni da wanda suke masu rike da karagar mulki ba ba a nan kaɗai shugabanci ya tsaya ba shugabanci ya tsaya hata a kaina da kanki don dole a rayuwa sai an samu wani wanda ke rayuwa ƙarƙashinki ko ke rayuwa ƙarƙashina ko kuma mu a karan kanmu muna shugabanci wa rayuwarmu ba shine annabi sallallahu alaihi suna ke cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku masu kiwo ne za ku san ko da an sake haihuwa ko Allah ya miki daukakan da wasu suna karkashin ki da umarnin ki suke bi da halin ki suke hannuwa kikan faɗa a saurare ki to kin zama shugaba a wannan bangaren don haka na in kin yi adalci a cikin wannan dan shugaba yake iya zalunci Allah ya masa jinkiri har sai ran kiyama ya tsare shi saboda in an ba shi gabanci an ba shi wani karfi a ban kasa to sai mu duba wannan duk wanda muka san akwai wasu a karkashin mu waɗanda muna iya sa su ko mu hana su sawa'un ƴaƴa ne ko makamancin wannan to in muka yi adalci a tsakanin su tabbas mu sani Allah mana kuci sarki shi mana inuwa ranar da babu wata inuwa face kashi mutum na biyu daga cikin mutanen da Allah cikin sarki zai masa inuwa a ranar alkiyama ranar da ba inuwa ba ce inuwar Allah shine Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wa shabun na shafi ibadati rabbi wa shabun da matashi wanda yake na sha'a ya taso fi ibadati rabbih cikin bauta wa ubangijinsa sun san menene ake cewa teenagers ne ko adolescent period da yaro kan taso din nan na rayuwa ita ce gaba mafi hatsari a cikin rayuwar ɗan adam saboda mace ce ko namiji za ka ga lokacin da rayuwa ke kirgan mutum kenan take kaɗa shi kamar ruwan hanji in ji bahaushe ko za ka ga in namiji ne yana ganin cewa duk abin da ba a yi ba ma so ba a so a yi ba ne ba za ka ji yana faɗin ba wani gagararre ce barare yana tafiya yana fita da singile ce buɗe ƙirjinsa a gane cewa shi yanzu kawai ko ma yi ba wanda ya sai gaya shi ko wannan gaban shi na ribatan mutum kwarai da gaske haka nan idan mace ce za ka ga ta fara ba mahaifiyarta kallon ba ta waye ba ba ta fahimci rayuwa su yanzu su ne su ne duniya su suka san me duniya shi yasa a lokacin dole sai kin ciza sai kin hura dole sai kin mata fada abin da dole fada ne maslaha sannan kuma sai kin ja ta a jiki kin ba su shawarwari kin lallashe ta ma wani lokacin ya maida ta wata kawarki ta ƙarfi da yaji ta yadda za ki jawo tunaninka ki nuna mata abubuwan da suka kamata to idan mutum ya tsallake wannan zaɓar ta ƙuruciya ana sa ran zai kai labari sai za ku ga ko matafi ne ko da an masa aure a irin wannan gaɓar ne sai ka ga abin da ya Allah na taimakawa yana ɗan raguwa in ko mace ce wata ma sai ta haihu ɗaya wata sai ta haihu biyu kai wata sai ta haihu uku ma ba su san ciwon kanta ba gani take da ita da budurwa yan secondary school wanda take a tsarsu ya filin nan duk ɗaya take kan haka nan abin da ya ta za ta gaya ma kowa magana yadda ran so za ta yi abu komai yadda ranta ya so in an magana kowa ya ce abu yau da gobe sai ta gane kai to da ta ji an fara sallama da mijinta ana cewa mun zo neman auren wance shi ta ga to yanzu kula haula wala quwata illa billahi za ta so a ce ita ma yanzu wata mai faɗa a ciki ta isa sai kaga ta haƙura da yawa abubuwan da a da ba ta haƙuri a kansu to babba abin da ake so shine wannan gabar ta ƙuruciya gaba ce ne matuƙar muhimmanci a rayuwar musulmi kamar yadda take gaba ce ne tsananin hatsari dalilin hatsarinta shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi cewa babu wani mutum da kafarsa za ta gushe a gaban Allah ranar alkiyama hatta yus'ala an umrihi amma wa an shababihi khassa ya tambayi mutum game da rayuwarsa gaba ɗaya ya gudanar da ita sannan ƙuruciya za a cire wannan shekarun ƙuruciyar da kuke gani ina ganin shekarun ƙuruciyar namiji a iya cewa daga nawa sha takwas ko ashirin ko na'am a ce ashirin zuwa talatin da biyar kenan misali ko ina ganin namiji da ya hau talatin da shida sanda ya tinkari arba'in a ya shiga boys na jima ya taka shekarun manzanci da haka na fara gane cewa ba komai ne karfi zai ba shi ba wuta da yawa nake ga ɗan shekara arba'in misali ke da daga hamsin kuwa shi ma ya san ba zai yi ba da wahala na mu ce shekara hamsin ba duniya a jikin shi zai wahala ta kai hamsin ba maka ido na hudu ba ko kana ganin dari a ce to ga na karatu tsara hajiya ba na hajiya na fan na ado ne kan misali ko a ce rage cin jan nama ko kana naman nan kafarin kafa motsa jiki ko ba haka ba ne in ka dafa kaza a ce da za za ku dafa mai sai ta yi raba-raba alhalin da a ƙashi za ka durƙuƙu ina a yanzu da kai haka sai ka tafi dental service to ga an samu matsala to ke za mu ya kai hamsin da wuya mu ce dai shekara hamsin ba jini a tare da shi Allah ta'ala ya marayuwar mu albarka ita rayuwa albarkan ce ba wai daɗewa ko rashin daɗewanta ba in Allah ya sa maka albarka a rayuwa shi ke nan sha Allah ka tsallake Allah ya taimake mu saboda haka nan wannan gaba ta samartaka mutumin da ya taso cikin bautan ubangijinsa Allah ya kan rangwama shi. Allah ya kan rangwanta shi. idan ya taso yana jin Allah ko da shekaru da tsufa ko rashin lafiya ya hana shi wani abu to Allah kan sa mishi ladan cikakken wannan abin da yake yi a lokacin ƙuruciyarsa ba tare da an rage masa komai a cikin abin da yake yi ba to saboda haka nan wannan duba da ba matasa ne a gabana ba da maza ne matasa nan gaban ita ce gaban da za yi magana sosai a kanta amma dai al-muhim mu rike wannan yana daga cikin abin da Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa shi gaba ta nawa abu na nawa na faɗa yanzu na biyu wanne zan je na uku kenan barakallahu fikum na uku shine Allah sallallahu alaihi wa sallam yake wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid mutum na uku wanda Allah madaukakin sarki zai masa rahama ranar alkiyama zai masa inuwa da inuwan al'arshinsa shine rajulun dukkan mutumin da yake mace ce ko namiji qalbuhu zuciyansa mu'allaq mu'allaqun tana rataye ko zuciyarsa ta allaka fil masajidi dangane da al'amarin masallaci wannan masallaci ba yana nufin kai da sallah kai a cikin masallaci ba saboda wannan hadisin maza na iya musharaka a ciki mata ma na iya shiga ciki duk mutumin da ke da kishin ya ga ya taimaki ɗakin Allah an tsabtace ɗakin Allah an samar ma ɗakin Allah da yanayi mai daɗi wanda zai kan gani zai samar ma masu sallah a cikin natsuwa ko kuma mutumin da zai da zai yi raya ɗakin Allah ko ta karantarwa ko siyan littattafai a kai masallaci ko ta duk wani yana cikin rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid dalilin yasa na gaya muku wannan shine zan faɗa muku wani asab ne guda ɗaya ko ta mata zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam mun muku kasance da mace saboda ku mata ne wada matan tsohuwa ce kai da gaske sannan na biyu ba bata ce wanda take yar dangi ba bata fito daga wani family wanda yake family ne sananne ne ɗaukaka irin wanda da ta an faɗa an san cewa eh wannan family kun san wani ana mai alfarma saboda gidan da ya fito to wannan matan bata fito daga irin waɗannan gidajen ba ballanta na ta zanto abin da za a rinka ganin ta wata abin nan abu ɗaya ce na farko tsohuwa ce na biyu talaka ce ta uku ba yan jinji ba ce kun ga ta cika dukkan rukunan da ba za a ta ba a ban ƙasa ko ba haka bane ba Najeriya bane kai haka ba yiwuwar take wannan matan abu ɗaya ne Allah ya sauƙaƙe mata shine kula da masallaci in ta zo tsohuwa ce ta tsufa tukuf amma za ta zo ta share masallaci kafin ba za su zo gyara wurin alola da ta ga maza sun fara zuwa sai ta koma can bayan masallaci inda mata suke sai ke nafila ta jira annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo in yema mutane sallah sai ta tashi ta lallaba ta koma gidanta ita haka rayuwar ta yake to ana nan sai Allah ya mata rasuwa cikin dare da ta rasu sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suka san da rasuwanta sai suka je suka yi mata jana'iza har suka rufe ta kun ga duk mutumin da sahabi ya masa sallah ba karamin mutum ba ne duk mutumin da sahabin annabi ya tsaya akan gawansa wannan mutum ya gode ma Allah saboda su sahabban nan Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu ni Allah na yarda da su su ba sun yarda da ni to tare da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da ɗabi'ar tafakkur yakan yakan binciki ya dai ya ban gawa na ba ai baya nan jin dadi sai ya ce mu je mu gaida shi wani fa ya yi tafiya ku je ku tambayi gidan shi iyalansa ba sa cikin kunci shi da damuwa a gidan ku zo a taimake su haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake rayuwa sai yasa zan ko sahabbai dukan su suna san shi to haka wannan matan annabi sallallahu alaihi wasallam yake kula da ɗabi'arta ne sai yace ya banga wannan dattijuwan ba jama'a ana biyu lafiya sai suka ce ai kwana biyu ke na ya manzo Allah da rasuwanta sallallahu alaihi wasallam manzo Allah suna sai ce ta rasu a garin na aka ce ce ina nan kuma ba a sanar da ni ba suka ce manzo Allah ai kana bacci ne ku duba kun ga wato ta ba wata ha excellence ne wanda dole sai an jira yanzu wani babba ya rasu karfe hudu na yamma ma sai kaga ana jira shi gobe da safe saboda ne akwai wanda zai bukin flight daga wuri kaza ana so ya ya sauka ko ai jana'izar wane ya ce wane ya ce a jira wane ya ce sai ka ga an ce ne sai an jira to ita ma wannan sai suna ganin ku. ai ba wata ce wanda sai an matsa mu annabin Allah ba mu kanmu mun mata ya wadatar misali to shine Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya fada sai ce dalluni ila qabriha ku nuna mun kabarin ta ku kai ni wurin kabarin ina zuwa ruwaya bi wata ruwaya ta ce Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sau ku sake daidaita sau ya yi masa sallah tana cikin kabari a wata ruwayan suka ce ba sallah ya sake mata ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga hannu yana mata addu'a mai ruwaito hadisin ce wallahi dan da ji allabu na ya yabanta yana roƙa mata rahaman Allah sai da na gurin ina ma ni ne nake kasa annabi ke tsaye a kai na ke roƙa mu wannan addu'a to me nake so ku gane zuciyarta ya ta'allaka da menene da masallaci to duk mutumin da zuciyarsa zai ta'allaka da masallaci yana shirye da Allah ya masa inuwa ranar da babu wata inuwa face inuwa sa lokacin ne mun fahimta ko to saboda haka nan na daga cikin misali na wannan zamanin mu da zamu iya dauka ni na san a ABU Zaria ABU Teaching Hospital lokacin yana cikin wada kun a koma shika akwai ɗakuna guda biyu da wasu mutane suka yi jinya abin ban mamaki ya sami dukkan wanda ya san da wannan abin kuma da yawa daga cikin mutanen zariya suna da matsayin wannan tarihi da nake sani Wani mutumin da yake dadani ne a masallaci yana kiran sallah rashin lafiya ya kama shi an shiga koma da sai da kansa yake amma duk lokacin da lokacin sallah yayi aka rinka kiran sallah a masallatan da suke makwabta da asibitin nan bayan kofar doka wasan gwana ce da ita makara huta ba akwai masallatai da an fara kiran sallah sai jikin sai fara karma jikin sai fara wallahi akwai grip da sauransa a jikinsa amma sai ya liƙe akan gadan gadon da yake jinya sai ya kira sallah kuma da muryar shi rangada ɗau mutane na ji amma sai yana gama kiran sallan nan zubewa zai yi akan ciwo kuma ya dawo su. to shi yasa da an ga fara kalma masu jinya da notice ko sai su zagaye saboda da ya gaba kiran sallan tarbe shi za a yi an san faɗi ne haka yi jinya na wasu ɗan kwanaki a wannan yanayi rana ta ƙarshe yana furta kalman ƙarshe ta kiran sallah wanda ita ce la ilaha illallah in faɗi ya mutu kuma Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah da kalal janna duk mutumin da kalmar sa ta ƙarshe ta zanto kalmar shahada ne ya shiga aljanna to wallahi kamar haka akwai mutumin da a kusa da wannan ward ya mutu yana cewa kasuwa ne kago za ku hau kawo kasuwa kasuwa kago haka ya rasu da aka bincike shi suka ce zai sallah ne ko dai tun da aka ya tara sallah ya jita ko ba zai tsaya sallah ba sai ya dawo daga sana'ar kwandasta na mota da yake haɗa sallolin duka ya rasu da Allah ya ce mu sallah a kan lokaci ba wai mu da mu ne suka damu Allah ko za su ƙara Allah da wani abu ba babban abin da Allah ke so ya gani da'a da biyayya shin dai kina cikin yin wani abu da rai kina so kina kasuwanci ana kaza kina cin jin daɗi kuna ciniki sai da dai ce Allahu akbar Allahu akbar Allah sai ki tsinke ki zo yana so ya ga zaki mai biyayya ko ba za yi. shi ne abin da ake son gani wannan sallar biyayyan mu Allah ke so ya gani shi yasa aka ce jeki cikin saki jiki ake bayan awa ku kira ta ta dawo ta dawo sai mun ayi bata je ka gwada ta a je cikin duniyar ta nutsu da abin da take bayan awa ɗaya kira ta ta dawo ko bata ta kwanta sai tana jin daɗin bacci ta ko ta dan ta san aljannan nan ba gidan wasa ba to shine Allah ke son gani to ana so mutum ya taso a cikin bautan Allah Allah ka raya mu cikin bautanka Allah ka karɓi rayuwar mu a cikin ka? abu na nawa kenan muka faɗa jama'a na uku ko na hudu to bari mu je a guje saboda lokaci abu na hudu shine Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa rajulan daga cikin mutanen da Allah zai musu rahama inuwa da wannan inuwar ranar alkiyama akwai rajulan wasu mutane guda biyu wanda yake tahaba fillahi sun so junansu ba dan komai ba sai domin Allah ijtama'a alaihi istama'a alaihi sun haɗu ne domin san Allah wa tafarraqa alaihi kuma sun rabu da junansu ne domin san Allah kun ji abin da yake ga wahala kenan gane masoyin ka na gaskiya har sai idan wata jarabawa ta samu mutum galibi kila da akan zauna da mutum na tsawon lokaci shekaru masu yawa rana ɗaya wani abu zai faru sai ka gane ashe duk ƙaban ma matsalolin da kake ciki wannan mutum ya ba to duk soyayyar da ba da Allah za a yi ta ba tana tattare da bakin ciki da ɗaci mai yawan domin idan don Allah ka so mutum ko da ya cutar da kai shi Allah ya daga darajar sa sanadiyar cutarwa kuma ko da ya cutar da kai sai Allah ya musanya maka da abin da ya fi abin da ya cutar da kai wannan abun nan daga cikin abin da zan mana misali shine sai na abubakar an zo. kun ga an zo an yi kazafi wa nana Aisha iyalin Annabi sallallahu alaihi wasallam aka jefe ta da abin da ko mumini na kwarai ba a halarsa a jefe shi da wannan duk wanda ya zo ya ce wanda mazinaci ne ana shari'a musulunci idan bai da shaidu sai an zane shi an ba shi kashi ko ya kawo shaidu uku bai da na hudu sai an gudabtar da shi to amma ka aka dinga yawo da wannan fitina ana jifan gidan manzanci da irin wannan lalura a da duniya gaba ɗaya sai ma sahabbai da annabi sallallahu alaihi kansa kunji abinda nake so ba ina so in kawo labarin cewa ga abin da ya faru bane amma abinda nake so ku fahimta shine a ƙarshe da ake bincike kun ga wane ne mahaifin na na Aisha sayyidina Abubakar shi ne mahaifinta ko sannan da aka zo aka yi bincike wanda ya fi kowa ruruta wutar fitinan nan a gidan mahaifinta yake cin abinci a gidan mahaifinta yake kwana a gidan mahaifinta ake masa sutura sai na abubakar shi ke rike da shi sa kansa matsugunansa sa shi yake masa amma sun suka ruruta fitinan da sai da Allah ya saukar da ayoyi goma cikin suratun nur sannan wutan bala'in ya mutu kai bai ma mutu ba har yau ɗan shi'a na ƙara kururuta shi ina fata mun fahimci wannan saboda haka nan da aka zo aka gaya ma sai na abakar wannan kun ga kowane ne kai zuciya tsoka ce ba ka da kashi dan in wani da ba zai sa bindiga ya harba mutum musamman ka gane ci jikinka sannan kuma yaya sannan sai na abakar rabu zuwa ce daga yau babu cinka babu ka, ba matsuguninka a gidan nan jeka ba kuma dan waye ma yarsa kazafi bane a'a saboda yadda ya cutar da annabin Allah dan manzo Allah ya cuci kai da gaske da wannan magana sai da aka ce da ba ku duba annabin Allah da kansa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai da ya rinka cewa da ita kin kin san da gaske ne maganar nan fashi tuban mu Allah dan Allah wannan ne idan annabi dai shi wannan yanayin ina ga mu yau ga magari wanda ba a mana wahayi shi yasa duk mutumin da yake wani a mutuncinsa ya zalunce shi zaluncin da Allah ta iya iya kansa shi za a iya jima mutum rauni da makani ya warke har tabo ma ya ɗauki amma duk wanda aka yi masa rauni a mutuncinsa to suke Allah kuma ya kasa mishi da alƙiyama saboda duk yadda za a iya wankewa wani abu kuma sai ta a gaban Allah sau to wannan yasa sai dan Abubakar ya ce je ka da ka fitar da gidan annabta nan ta ce Allah ya ce wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yassira Allah lakum wal ya'fu ni Allah ina cewa da ku ku afwa ku yafi wal yasfahu asfwa shine mai da abun kaman ba a yi ba kada ce miki wannan sharri sai ki ce o oh, kinga ga ko wance eh wannan abu da ya faru dai Allah ya kyauta na gaba ga wannan laifi kan dan dubu ɗari da hamsin da aka turo min daga Dubai ne ki dauka ki ɗanka tukurki ga abin da kika yi mana sun ce in mm. ni ma na ce in mm. saboda na san abinda kamar ya ko raƙumi a cikin kalma to wannan ke gaskata faɗin Allah da yake cewa al'amarin aljanna wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa zu azim duk wanda kuka gani a aljanna ko ce da shi ya aka je da hakuri saboda wallahi ba hakuri ba a zuwa aljanna ba hakuri ba za a iya zuwa aljanna yasa shi mala'iku fa mala'iku da suka rako ɗan aljanna in Allah da muna cikin su ran alkiyama shi da za su da su salamun alaikum bima kabartu amincin Allah ya tabbata a gare ku sakamakon haƙurin ku shi sai kawo ku nan gida in ku aka ce ya ku kin san ba madara da zuma aka ba shi kika sha ba maɗaci ne da ba shi da bakantawa da cutarwa ga haƙƙin ki kina kallo naki ne a danne shi kuma ya ƙi yi ki Allah annabi wallahi ba zai fita ba shi dai a da aljanna mun fahimci wannan ko to saboda haka mu je a gurguje saboda na san an dan dare ana zaune wannan shine na nawa za mu na biyar ko mun je jajibari kenan wanda suka haɗu don Allah suka ci suka kuma rabu don Allah ma'ana a nan gurin kafin mu wuce akwai buƙatar mu fahimci cewa musulunci bai koyar da mu tribalism ba cewa wane yaranmu ne ko kabilanmu ne ko wane dan ba yaranmu ba ne ko a rinka cewa wane ma tubabbe ne kai ma tubabbe ne ko ba haka ba ne yanzu sai wani ya musulunta ya shigo cikinmu shi da ana ai matsalar tubabbun nan ke kamar ita tana nuna musulunci gidansu ne gadon gidansu ne to mu kuma ina muna kusa sai mu ce da Allah ga ya mana wane ne kakanki na biyar kawai a na biyar za ki tsaya wallahi ba ya ba wani katon ba ma guje za ki kara da yawanci larabawa ne kaɗai suke da wannan nasabar tsarkake duk wanda ba balarabe ne da wuya ka shi da nasaba tiryan tiryan tiryan saboda da an fara gaya shi aka ce to daga nan sai aka yi wuraren su inugu sai ki to tsaya a nan cikin sun aka yi gaba ba zai daɗin ji ba mun fahimci wannan ko to don haka idan muna so mu shiga inuwar al'arshin Allah shine ne ne ne, mu so junan mutum don Allah idan ku abin da zai raba mu Allah ne duk wani abin da karshen shi na gidan duniya ne mai hakuri a kan wallahi ba wani abin da hankali a kan abin da iyakansa gidan duniya duk abin da zai kare anan ki ana mutane tsarara muka zo tsarara za mu yanda kuka ga mun zo duniya ana zuwa aka wanke mu aka maza aka suturta mu an suturta mu ne dan a boye al'aura to wannan littafin da kuga ana sa saboda a koya tsarai shi ne sa ake sa sai ta haka kamar yadda ake kai akuya gola haka za a kai dan adam kabarin sa ba laifi to amma don a bisa tsarai cikar mutane su gani shi yasa ake ciwo to abin da za ka bar nan dan me za ka da hankali a kai dale wanda zai rikici dan duniya kai je ka bauta ma Allah ka gama ne Allah ka ba mu karfin zuciya abu na gaba a gurguje shine na nawa kenan na biyar shine wa rajulun daga cikin mutanen Allah madaukakin sarki zai mutu rahama rana ranar qiyama shine rajulun mutumin da da'atkum ra'atun wata mace ta kiraye shi ta neme shi da alfasha da ita wanda kuma wannan matan za su mansabin yana da matsayi da alfarma irin mace ce wanda kowa yana da shauƙin a yana da kusanci da ita wa jamalin sannan ga ta kyakkyawa amma maimakon ya amsa mata fasala sai ce inni ba. lallai ina jin tsoron Allah dan ya san in yi haka to kushin Allah zai sauka mana in yi haka Allah zai shafe dukkan albarkan da ke tare da shi to idan mutum ya zanto haka ya iya danna zuciyarsa domin wannan sai mu ya danna san ransa dan Allah ya ce zuyina lin nas hubbu shahawati min an Allah ya sanya mu maza san hawa da sha'awa na abin da ya shafi mata da yaya to wannan dole ne mutum ya danna ransa in ba a biye marai duk wanda ya biye ma kan zuciyarsa za ta saukar da shi a tashar nadama a lokacin da nadama ba za ta amfane shi ba an tambayi annabi sallallahu alaihi wa cikin hadisin imamu ahmad wanda ke cikin musnad na imamu ahmad cewa ranar alkiyama idan ɗan aljanna sun shiga aljanna Allah ta samu na cikin su wani aiki ne za a samu sanadiyyar shi mafiya yawan mutane su shiga aljanna saboda shi sai annabi sallallahu alaihi ya ce taqwallahi wa husnul khuluq babu abin da zai kai mafiya yawan mutane gidan aljanna kamar tsoron Allah da kyakkyawan ɗabi'a idan mutum yana da kyakkyawan ɗabi'u ana sa ran zai shiga aljanna idan mutum yana da tsoron Allah ana sa ran zai shiga aljanna sai aka ce to ɗayan gidan ko Allah ka nisan kamu da ɗayan gidan ita kuma wanda za su shige ga wani abu ne zai shigar da mafiya yawan mutane gidan wutar alkiyama wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alfanmu walfar. farj babu abin da zai ke mafiya yawan mutane gidan wuta kamar bakin su da al'auran saboda mutum ya ta faɗin maganar da ke da tabbaci a kai mutum ya ta faɗi wani ɓarawo ne wanda mazinaci ya ce wanda ke kaza wanda ya kaza wani ya kaza wane su ne ɓarayin gwamnati wane su suka kashe wane wa? kuma in za ka tsare su ba zai iya faɗin gaskiya a kan magana ya aka yi kasa ne ce a katsina aka faɗa mana a katsina su mai duguri mai duguri su ce yobe shi kenan kai ka zama sakarai duk abin da ka ji musamman lokacin social network ɗin nan a ce tura guru biyar in kina ma Allah tas tas tas tura shi ke nan kin zama da ƙiƙiya ba shi da ra'ayin kanki wallahi ku sani musamman wannan social network ya kamata a yi magana a kan akwai hatsari matukan gaske da ma hatsari ne mai girma mutane ba su sani ba yanzu mutum sai a rubutu ba a ce annabi ya ce kuma ƙarya ne ba annabi ya faɗa sai ka karanta kuma sai ka kwace ka ce annabi ya ce sai ka tura kuma bari ku ji hadisi mai hatsari tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa man kazaba alayya muta'ammidan duk wanda yayi min ƙarya da gangar ban faɗi magana ba yace da faɗi fa ya tabawwa maqadahu minan nar ya je ya duba gidan wuta akwai kujera na nan aje mi tana jiran shi ya je ya laluba gidan wuta akwai matsugunin shi yana nan yana jiran shi su kun ga wannan ba karamin hatsari ba ne kar mu zanto ba mu da kirdado malamai suna cewa dan adam an masa kunni biyu ne dan an san zai ji da yawa ake masa baki ɗaya saboda ya faɗi kaɗan ba dole ne duk abin da ya zo kunni su cikin faɗa wacce mai yake ke wacce na miki zagon ƙasa kina da hankali ba mu haukaciya ba ka auna da hankalinki ba abin da mutane ke faɗi daga ran da ya bayyana miki ne sai ki ɗauki mataki amma haka nan a zo a kisa sai sai kiga an sa ka cikin rudani a cikin rayuwarka Allah ta'ala ya tsare mu to wannan yana daga ciki abin da dole ne mutane su ji tsoron Allah in yau tsoron Allah ya karanci a cikin mutane alfasha ya yi yawa fiye fiye da inda mutum yake tsammani idan ka ji wani abu sai ka ji ma kwakwalwanka ba za ka iya ɗauka abin da ake gaya maka ba to da haka nan dai mutane su ji tsoron Allah shi ne magana mafi muhimmanci abu na kusa da ƙarshe Allah sallallahu ne ce wa rajulun atasaddaqa ko ne shi shine ma na ƙarshe ɗin auke na kusa da ƙarshe na shi da kenan ko wa rajulun daga cikin mutanen da Allah zai musu inuwa ra'al kiyama akwai mutumin da tasaddaqa bi sadaqatin ya sadaka da wani abu na sadaka da ya dauka ya baya wannan abin da ya bada ko dan ya mace addini ko dan ya mace wani sun mabukata wannan sadakan da ya fa'asaha sai ya ɓoye ta da yi terere wa duniya a san shi ya yi ba hatta har sai da ta alamu shi maluhu hannunsa na hagu bai san matun su ya ku, abinda hannunsa na dama ya bayar ba abin nufi a nan mutum ya ɗauki dukiyarsa ya bayar domin Allah ya taimaki mutane ya taimaki addini ba kuma tare da yayata abin da shi ya yi ba bari muku misali guda ɗaya Talha bin Ubaidillah sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan Talha bin Ubaidillah yana ɗaya daga cikin sahabban da aka yi musu alƙawari da gidan aljanna sun suna gidan duniya kun san daga cikin dalilin da yasa kai masa bishara da aljanna akwai dukiya dukiyar da Allah ya shi. malamai sun lissafin Talha bin Ubaidillah akan cewa ko a zamanin ne ya zo ta yi cikin masu dukiya na wannan lokaci saboda Allah ya bashi dukiya mai tarin yawan gaske an kasuwa ne yana da wata ɗabi'a guda ɗaya sai je kasuwanci ya dawo yakan ɗibi dukiya mai yawa kamar mu ce dollar masu yawa sai ya aje a zauren gidansa na farko sai ya rufe kofa ta biyu sai kira Bilal ibn Abi Rabah Bilal ne da muka sani kiran mu Annabi sallallahu yara na cewa Bilal babban bawa sai ya ce ma Bilal da Allah ka je cikin garin Madina ka ba da sanarwa kun san menene sanarwa zai je ne yake ya ku mutan Madina Talha bin Ubaidillah ya ce a gaya muku akwai kuɗi a zauren gidansa duk wanda Allah ya sa yana da lalura ya je ya ɗauki wannan dukiyar ya je ya ɗibi daidai buƙatar lalurarsa daga cikin kuɗin da ya aje to ni abin da ya ban mamaki a tarihi yanzu abin mamaki yau da safen na a garin zari akwai mutumin da aka kashe shi jiya da dare aka shiga har gidan shi aka kashe shi har lafiya kuma da sunan cewa barayi ne amma Allah ta san ko suwa ne to yanzu kafin ma abin shi dukiya sai aka kashe ka amma wai a karɓi dukiyar a tafi ba a'a wai sai ma an kashe rai sannan saboda tsabar rashin sanin rashin sanin Allah da rashin sanin zafi shi talha bin ubaidillah sai ya ce jama'a bilal ya ce jama'a akwai dukiya ku je ku ɗauka to ni abin da ke ban mamaki shine ba ma shi ne wannan abu ba duk da babban abin mamaki to amma su sahabban idan mutum ya je wallahi idan miliyan ɗari ya tara a wurin shi da lura shi naira dubu uku ne ko wallahi bai ɗaukar naira dubu uku da ɗari biyar dubu uku nan kaɗai zai ɗauka ya kama gaban shi aka ce dukiya yana da yawa sai ce ba mamaki aka ce cewa ba mamaki a ko nisa haji zai zo baya na ya fi ni tsananin bukata ta in ɗauki haƙin shi ne na ɗauki nawa haƙin na ta domin ku a gwada mu yau a gari <laughs> fi sabilin lahi kuna ga za mu iya tsallake wannan jarabawa zai wahala zai wahala gaba ɗaya wani iya kuma sai Allah a nan nan masallacin almanar rayu sallah wani dan siyasa a cikin motocin sayan majalisa ya turo ya miƙo ma mutane kuɗi ta gida shi wani na jin kuɗin kawai shi raba biyu sai watsa sauran sama sai ya nan na gudu ji mummuni da wani ya kwashe shi kuma ana ta mimmiƙa yana ƙoƙarin ya gudu da wani ya kama kuɗin sai ya raba su biyu gaba ɗaya shi ko da guda ya dai fita da gajiyar riga da ƙulu a goshe shi ba kuɗin ba lafiya ba su bari wannan ita ce da al'umman da muke rayuwa kamar awaki kamar awaki ba sanin kiman kai ba sanin kiman wani wannan ko ba ɗabi'an musulmi ba ne bai dace da musulmi na kwarai ba to haka ne wa musulmi ina maganar sadaka ne an alhabib ubaidillah din nan in ya fito sallah a wani lokaci sai karar kuɗin ba a sace su duka ba an ba saura sai ya kashe da kuka yace ya Allah ka sani wannan kuɗin halal ne ba haram ba ne halaliya ta ce ya Allah na kawo ba haram ba ne ya Allah na yi burin ka amshi gaba ɗaya sai aka bar mun sauran amma duk da Allah ka yafe mu to yanzu ba a ce ma kai na tsalha ba ta kwatanta mutane nawa ne suke ka? wannan riga tsumma wannan tsumma da kake sawa wallahi a kayan duk mutum a nan da zai rantsuwa ba zan fara ba a gida kayan da muke da su akwai kayan da in kin dauko da a ce ko za ki fara da sai kai kai wannan hanyar ai ba za ta kawo ba a je ka dauko wata kayan ka dole akwai irin wannan kayan da suna nan yanzu sa su zai wahala ki samu kuma kina nan ije da yau da za ki dauke su ki kalli ƴan uwanki da su kauye ko kai ƴaƴan makwabta ko ƴaƴan dangin akwai da za ki ba su wallahi yau take sallah sai kun kwana miki addu'a suna nan da yawa ba mu iya wannan abinci akwai mutanen da yanzu abinci in ka ba su wallahi shi ke bari in gaya muku wani abu da ya faru da wani mutum mai sarauta daga cikin masu sarautar zazzau dan uwana ne duk da ba zan faɗi suna ba ya yi wani abu wanda na daɗe wallahi wani abu yana ban mamaki zai tafi a abuja zai tafi a wannan titin bypass na nan kaduna suna tare da wani malaminmu sai ga wani mutum yana kiran sallah ne a masallaci da jari asuwaki kawai yake iya sayarwa a kan wilbaro amma duk inda yake zai dawo kira sallah yana tura wilbaro sai suka bita da shi mutumin shi bai san wancan ne farauta ba sai ce mishi gawa na shi ne kaza kaza na zazzau sai suka gaita da shi sai shi wancan mai sarauta ya ce ka san ba na yawo da kun san manyan mutane wasu ba su rike kuɗi ya ce ka san ban yawo da kuɗi kuma ka haɗa ni da mutum akwai kunya ai ya tafi ban ne amma su wani abu ba sai ce inda kuɗi ka ba shi kafin mu je abuja sai in ba ka kuɗi da ya duba ce wallahi ba da dubu biyar ka abin da ya saura a jikina ce to amma ina da karanta ne kama na ya ba da dubu biyar shi Allah ya gani ba shi a yi masa wani abu bai ba su dubu biyar din wallahi sai fashe da ku sai juya wilbaran, ko godiya bai ba sai juya wilbaran ne sai sai ce zo mana yace a ah. ce ina za ka yana kuka ya ce ai wannan kuɗi yanzu ni sai na yi kwana bakwai zan kusa neman abinci kwana bakwai dubu biyar don girman Allah tun ina da ko iri na wallahi kwana ɗaya ba ya ce mun me za ta yi maka mai za ta sa maka a mota ko katin waya za ta sayan ma ko kuɗin nefa ne za ta biya ko yaro za ta kai ma asibiti wani ne za ta iya mace ya ce tun da yake a rayuwar shi ku ji abin ban tsoro shi ne abin da ya tada abin da hankali yace ya rantse da Allah wallahi bai taɓa rike naira dubu biyar na shi na kai shi haɗe a lokaci guda a dunkule a ce wannan dubu biyar ne nashi ne har yanzu yana nan a rayu a nan bypass na nan kaduna kaduna billahi alaihi Allah fa yana nufin tausaya ba wasu mu ta hanyar mu ne Allah zai ruwan zinariya daga sama dole mu ne za mu taimaka ma wasu mu ina fata mun fahimci irin wannan to so da haka abin da nake so ku gane inda mutumin ya bar shi kawa shi mai sarautar sai ce a gaya ma wannan mutumin duk watan duniya ya zo gidan shi karɓi buhun shinkafa sannan duk ranar ashirin da biyar ga watan duniya ya zo ya karɓi naira dubu ashirin da bakwai a matsayin albashi gare shi ya yi masa wannan alkawarin ma daman yana da wadata har numfashi shekaru a doron ƙasa zai rinka bishi wannan sannan kuma ya je gida ya tara matan shi da ƴaƴan ya ce ga alƙawarin da na yi ina roƙon alfarma a matsayina na uban da ya haife ku Ku na muku dan Allah ku ci gaba da yi ma wannan mutumin abin da nake kuma wallahi a iya sani na har yau yana ma mutumin nan wannan abin da ya alƙawari bai fata to irin wannan shine Allah subhanahu wa ke faɗi da mu suna nan da yawa kowannen mu da za a ba shi dama ne iya ba da misali abin da ya sani tajriba ce ta rayuwa abu na ƙarshe yan uwa musulmi gaba ta ƙarshe annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mutum na bakwai daga cikin mutanen da Allah zai musu inuwa da inuwa al'arshin ranar da ba inuwa fata inuwarsa shine manzo Allah yace wa rajulun mutumin da da Allah ya tuna Allah khaliyan a lokacin da yake shi shi kadai babu wanda ke ganin sa da shi sai Allah fafabat ainahu sai idanuwansu suka ne suka zubda hawaye yana da kyau mutum ya rinka zama ya binciki zuciyarsa tsakanin alakanta da ubangijin mutum ya rinka tuna ƙarshen rayuwarsa yaya ya kalli bayan yi nadama wannan nadama yana tun kuɗa kike aiki mai kyau yana sa kike nisanci laifi to idan mutum ya duba tabbas a rayuwa sai ya ga cewa yana da naƙasa mai tarin yawa ibadan ki ba zai iya biyan miki abin da Allah ke so ki biya ba ba zai yiwu ba musamman mata Allah ya kawo tausayin mata gaskiya a zakatan daga cikin dalili shine in ki duba za ki ga to da yawa ma akwai a wata ma akwai wasanni da ko sallah ba ki kuka ga ba ki kun fahimci magana ko duk Allah zai ba ki ladan wanda ya tunda shi ya tsora ne to amma kila za ki so a kina da hali da kina yi da yawa mun fahimci wannan ko in ka auna rayuwarka kai namiji da ku mata sai ka ga rayuwar da kai a cikin bauta Allah ba ta da yawa duk wanda kake wurin wasu ababe na neman rayuwa su suka ce yawa fiye da wanda ba su ba to in mutum ya tuna wannan har ya kai ga zai na daman zunubansa su zubar da kulla idanuwarsa kuma ya yi haka ne ba don riye da nuna ma mutane ba ba da ce su wanda akwai tsoron Allah ba musamman watan azumi sai ga mutum yana yana sallah sai ya kaje da kuka wai a gane yana da tsoron Allah ba nan tsoron Allah yake tsoron Allah yana cikin aiki tsoron Allah shine ki je ki zauna abu kaza da ya zan wanye da Allah ya zan kare da Allah abu kaza kuma wallahi na yi rantsuwa a masallaci ba ran fara ba dukkan mu nan da za mu je mu zauna sai mun cire wani zunubin da in muka tuna shi sai gaban mu ya faɗi in dai muna da hankali kuma mun aikata shi yana nan kowa yana da nashi akwai abin da ke kin san wallahi ke yi sannan Allah ya ce wa qituhum innahum mas'ulun an da ki sai an tambaye ki ya zaki ba Allah ya zaki da yanke zumunci za ki ji zumunci da kika tsuntsunce da shi za ki ji ko ko a'a da tawaya wurin ibada ko fa kin yi ibada yanda Allah yake to Allah shi wace kalla lamma yaqdi ma amara har yanzu baki jiya abin da Allah yake ki ba saboda me yasa ku ga sallah muke yi amma kina idan da sallah abu na farko da aka ce ki faɗa shine astaghfirullah kina neman gafarar Allah ya kin gama sallah kuma kika ce kina neman gafara aikin laifi kika yi aikin biyayya ne amma a cikin biyayyar an san baki yadda ake so dole akwai wani abu ya shigo ko na tunanin duniya ko ya ki tsaya gaban Allah kina sallah har ki gama baki tunanin duniya ba zai wahala shi yasa da kin gama sai a ce kina neman gafaran Allah to duk wanda za ta je ta binciki kanta ta yi tunani yau innan jama'a da za a ce gashi nan tsaye ana wanke ana wannan kayan jama'a jikin ya riga ya san dare sai dai ku tsaga shi kuma kila leshin ki ne dan dubu ɗari kaza a kan tela kaɗai kila sai da suka zazzagi tela a waya saboda wannan ɗinkin gashi za a tsinka shi kai kazanta kila kaza kila bukin ɗinsa ma kika yi gogulin kika kika gan kika ce ok a bukin ɗinsa dala nawa ne a kumin atm ɗina ki bukin ki ce a kawo shi kwana nawa sai a ah, ban buƙatar ups a tsora mu a ups ban buƙatar less than 24 hours ina buƙatar kayana kila kaza kila kaza ba mamaki wallahi tsaga ki za a shi a dukunkuna ta a jiko cikin ruwan jiki amma cikin ki daga kirjin ki a hankali duk wani abu na kazanta ba control ya sauka ta kasa wannan rana yana jira na yana jiran ku ya samu annabawa ma ba mu wannan ake so ki tuna ki kalla mu jirka mutum mallaka ka ji ana dukan kasa kamar dutse cif ba ne iya magana ga tsaruruwan mutane shiru jiga kawai kake ne jiga kawai kake ji kina shiga ɗakin ke da amma ranar ta kai za a ce a miƙo shi saboda a sunna shiryawa annabi a miƙo shi ta arewa sai ka gana kina muku kantanta haka fa wanda suka fitar shi su ake so su gaddara a ce wani tsaya tsakiya hankalin ito eh tsaya tsakiya wani ba kanin babanta ne kuma kai kan kai tsaya wurin kafa a masar kuje haka ba ki ji ana bismillah wa ala millati rasulillah haka za ki ji ji ana da an aje a ce kan fa bai tsaya ba sai ku sa kafa kuma kila ki komai na ɗakin ki fore ne amma ki ji na ku sa dutse ku tare to wannan tunanin ana so zama a zuciyar musulmi idan kina da wannan tunanin a ranki zai taimake ki kwarai da gaske taimakon shi ne ba za ta taɓa ɗaukar duniya wani kayan tashin hankali ba to ko daga ran da kika ɗauki duniya a haka in kina da kin je kusa da Allah kuma kina zuwa kusa da Allah Allah zai kaunace ki saboda rahaman Allah tana da yawa inna rahmati wasi'at kulli shay to ran da zaki ci gajiyan abin shine ran da zaki ga suwa'i an ce ai kamar sun ki kina ganin ke da suwa'i kina fama da backward mentality abu ce restricted to a barbaric behavior harmful federating haka za ka ce to a ranar sai Allah ya gane wayayye wanda ba wayayye ba so da haka jama'a a ƙarshe ina rufe magana na da abin da Allah madaukakin sarki gema na farkon mu da na ƙarshen mu wasiya da shi shine wala qad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah hakika nayi wasilci ga wanda suke na farko sune annabi adam da wanda suka zo wa iyyakum da ku al'umman annabi ni Allah ina muku wasiya da ku ji tsoron Allah dukkan mu nan kowa ya fi kowa sanin kanshi almar wa alamu bi nafsi ba wanda ya san kanka kaman kai ta haka mu je mu yi kokarin gyara ɗabi'un mu mu yi kokarin dagewa wurin duk abin da duka Allah ya so mu ina ganin zan ta a nan na ɗauki awa ɗaya daidai kenan ko abin na faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sa tarayya alada abinda na faɗa ya zamto kuskure Allah da sai ya ce mana ina ƙara ba da kuɗi na makara da aka yi Allah ta'ala ya sa shi a cikin mizanin ayyukan ku na ƙwarai jiran da aka yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh